A ƙarshen makon jiya ne rahotannin ƙarƙashin ƙasa suka bayyana cewa gwamnan na Kano ya amince tare da zaɓar mataimakinsa Nasir Yusuf Gawuna ya gaje shi a zaɓen da za a gudanar baɗi idan Allah ya kai mu. Baya ga haka gwamna Ganduje ya ayyana tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Kano Murtala Sulagaro a matsayin ɗan takarar mataimakin Nasir Yusuf Gawuna. A wani taro da magabata da shugabannin jam'iyyar APC da Maraicen jiya Talata gwamna ganduje ya ce baya ga biyayyar mutanen biyu da kwarewarsu a fagen mulki da siyasa rawar da suka taka a dambarwar zaben gwamna na shekara ta 2019 a kano wadda aka yi wa lakabi da inconclusive ta ƙara armashin cancantar su ta zama gwamna da mataimaki a zaben shekara ta 2023 to in kun iya tunawa wannan liman da wannan na'ibi su biyun nan su ne kawai suka tafi suka tadda gungun barayin nan suka kwace kayan nan da aka sata wannan ya dawo mana da hayyacinmu domin nasara ta zo to wanda suka yi wannan aiki a lokacin wannan yanayi ai babu shakka kana iya ɗora masu wani nauyin da yanzu an sake zubi na neman sabuwar ƙuri'a to ai ba shakka ga gawuna ga kwamanda ɗan duje ka je ka yi bacci. Yanzu haka dai an fara samun mabambantan ra'ayi dangane da wannan mataki na gwamnan Kano a tsakanin 'yan jam'iyyar ta APC a Kano. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna in ka ɗauke shi a jam'iyyar APC shi kaɗai za ka tsayar wanda jam'iyya za ta ci zaɓe ba hamayya baya rigima da kowa sannan kuma wanda suka fito takara babu mai farin jininsa a yanzu sannan kuma babu mai haƙurinsa sannan kuma babu mai girmama mutane kamar dr nasiru yusuf gawuna aminu ibrahim kenan ɗan jam'iyyar apc a kano to amma alhaji isa abdullahi da zino guda cikin 'ya'yan jam'iyyar ta apc kanan na cewa na farko hakikanin gaskiya ba za ka kalli wa'annan guda biyun ba ka kalli apc cikarta da batsewarta da wa'anda suke neman wa'annan kujerun ka ce wa'annan yan takarar sun fi kowa cancanta a hakikanin gaskiya sannan sigar da aka fitar da tsarin nasu sun su bi bai mun ba saboda ba demokaradiyya ne gwamna shi kadai aka cokan in banda a Kano ko kuma in ce banda a Najeriya irin siyasan mu babu kasar da za ka je shugaban kasa ko gwamna kawai ya fito ya gaya wa yan kasa gashi na tsaye muka da wani wannan wani za ku zaba ba haka ake demokaradiyya ba sigar da aka fitar ba na goyon baya sannan kuma a ce su suka fi kowa cancanta a ne shi ma ban gamsu da shi ba. Wannan dai ne karo na biyu da gwamna mai sauka ya baiwa mataimakinsa takara domin ya gaje shi a jihar Kano inda a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar gwamna Rabiu Musa Kwankwaso ya tsayar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje domin ya zama gwamnan Kano ƙarƙashin jam'iyyar ta APC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria